yanzu haka dai rundunar 'yan sandan jihar Legas ta baza komanta domin gano wasu mutane da ake zargin sun sace wasu 'yan mata guda uku a wata makaranta mai zaman kanta da ake kira babinton macaulay junior seminary da ke garin ikorodu a jihar Legas. su dai wayannan 'yan mata 'yan makaranta guda an ce wasu 'yan bindiga ne suka shiga makarantar tasu da misalin karfe tara na daren jiya inda kuma suka sace su 'yan matan da aka sace da sun hada da timi lehin olisa da tofomi papulania da deborah akinayo dukkaninsu 'yan aji biyu na babban sakandare sss 2 na wannan makaranta hau kuma an ce wayanda suka sace wayannan 'yan mata sun so su yi awon gaba da wani matashi shi ma dan aji biyu na babban sakandare amma kuma hakan bai yiwu ba har zuwa wannan lokaci dai babu ɗuriyan wayannan 'yan mata da aka ce an sace tare da bakin bindiga a makarantar tasu rundunar 'yan sandan jihar Legas da kuma jihar ogun sun baza kwamansu domin gano wayanda suka aikata wannan aika-aikan tuni dai iyaye da 'yan uwa da abokan arziki ke ci gaba da nuna alhininsu game da wannan al'amari da ya faru a Legas. Hajiya Kaka na ɗaya daga cikin masu fafutan kare 'yancin mata a Najeriya kuma ta bayyana mini takaicinta game da wannan al'amari da ya faru na ci gaba da sace 'yan mata musamman ma 'yan makaranta. Yara a ce ba a gansu ba an kwashe su ai ba mu da jami'an tsaro a nan kasan ana ɓata lokaci Allah ya san cikin halin da yaran nan suke yanzu a fita a shiga daji mana a nema yaran nan ba muna da sojoji ba muna da air force inda wasu abubuwa amma ba mu da su yau dole a je a yi ordering a kawo ƙasan nan a bangaren sa malam musa jika na kungiyar amnesty support group ya bai wannan al'amari da ya faru a matsayin halin rashin tsaro da ke ci gaba da gallaban 'yan najeriya tare da kira ga gwamnati da ta dauki kwararan matakai a ce ana shiga makarantu ana sace yara kuma musamman yaran ma 'yan mata kuma 'yan makaranta daga wannan abu yana da ban tsoro ya kamata jami'an tsaronmu su sake tashi tsaye wanda yake tashi tsayen da za su yi a samu waɗanda a jami'an tsaro na ciki waɗanda suka san menene cikin Legas ko kuma menene cikin garin da aka kai su domin su yi aiki domin waɗannan abubuwan na ana samun labarai na abubuwan da za su wakana a ranar kuma washe gari to amma yanzu duka babu irin waɗannan wannan lamari dai ya zo ne a daidai lokacin da wasu 'yan mata fiye da 200 na sakandaren chibok da aka sace har yanzu babu labarinsu. baban ya jibrin murya amurka daga lagos